sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 28 ga watan Mayun 2021. Bayan labaran duniya za a ji cewa jamhuriyar Nijar a ci gaba da yaƙi da cutar yoyon fitsari da kuma tsangwama da masu ɗauke da cutar ke fuskanta. Hukumomi da ƙungiyoyi sun haɗa hannu. Suna cikin matsala da yawa. Akwai wa'an saboda waga cuta mazajen su sun yi watsi da su. A gidajen su ma wa'an an yi watsi da su. Sai kuma Najeriya inda ake batun yaki da talauci. Mun sani mun tabbatar akan cewa akwai talauci a ƙasar nan yanzu sosai. amma za mu kokarta koya za a yi a collaboration na state da local government duka a taimakawa kananan masana'antu kamar kowace ranar juma'a a yau ma garba awwal na tafe da rahoto na musamman wannan karan kan yadda al'ummar kasar kamaru ke kan tofa albarkacin bakinsu kan yadda suka ce manyan kasar sun yi rubda ciki da kudaden tallafin corona wanda babban bankin duniya ya ba kasar muna kuma dauke da rahoton wasanni tare da garba awwal amma yanzu ga Maryam da labaran duniya. Salamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya isa Afirka ta kudu yau Juma'a don wata 'yar gajeruwar ziyara inda zai tattauna akan batun samar da rigakafin COVID-19 ga Afirka a cewar jama'ai. Macron ya isa kasar ne bayan wata ziyarar tarihi da ya kai Rwanda, inda ya amince Faransa ta taka rawa a kisan kare dangin da aka yi a kasar a shekarar 1994. Bayan isarsa Johannesburg, Macron ya nufi babban birnin Pretoria inda shugaba Cyril Ramaphosa ya tarbe shi a fadar Union Buildings wato mazaunin gwamnatin kasar. shugabannin biyu za su kaddamar da wani shiri a jami'ar pretoria don taimakawa shirin sarrafa rigakafin afirka wani shiri da ya samu goyon bayan tarayyar turai da amurka da kuma bankin duniya ana sa ran 'yan jam'iyyar republican a majalisar dokokin amurka za su dakila yin wata doka da ke nema a kafa wani kwamiti da zai yi bincike a kan mummunar tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin kasar ranar 6 ga watan janairun da ya gabata da nufin hana zartar da sakamakon zaben da shugaba joe biden na jam'iyyar democrat ya kayar da donald trump a jiya alhamis aka sa ran kada kuri'a a kan matakin amma aka samu jinkiri saboda muhawara mai tsawo da aka yi akan wani ƙudiran. trump ya buƙaci dabban magoya bayansa da suka zo nan birnin washington yin zanga-zanga da su tashi tsaye wajen kwatar 'yancinsu su sauya kayan da ya sha jim kaɗan kafin fara tarzomar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyar ciki har da wani ɗan sandan gwamnatin tarayya ana sa ran 'yan republican za su yi amfani da wata dabara ta kawo jinkiri ta hanyar yin dogon bayani ko muhawara mai tsawo a majalisar dokokin don dakile kudirin wanda zai sa jam'iyyan biyu su kaddamar da bincike a kan tarzomar idan 'yan republican suka sami yadda suke so to wannan ne zai zama karan farko da suka yi amfani da wannan dabarar a gwamnatin biden don hana a yi wata doka. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi barazanar mai da martani akan duk wani takunkumi da tarayyar turai ta sanya mashi saboda gargama wasu 'yan gwagwarmayar adawa su biyu bayan da ya sa wani jirgi da suke ciki ya sauka birnin Minsk akan dole a farkon wannan makon. 'Yan sawo'i kafin wata ganawa da aka shirya yi a birnin Sochi da ke Rasha da shugaban Rasha Vladimir Putin babban abokin hulɗarsa ɗaya kacala ƙasashen duniya. shugaban na belarus ya yi gargaɗin cewa zai bar baƙin haure da miyagun kwayoyi su kwarara yammacin kasashen turai shugaban dan shekara 66 ya ce mu muka hana baƙin haure da miyagun kwayoyi shiga yankin yanzu sai ku cinye su ku kuma kama su da kanku a wani mataki na nuna goyon baya ga ku. rasha ta sha hana ba da izini ga wasu jiragen saman fasinjoji na turai bi ta sararin samaniyar ta biyo bayan matakan eu da suka ba jiragen su umarnin canza hanyar su ta yadda za su kaucewa zuwa belarus abinda ya hana gwamnatin belarus samun miliyoyin kudin dala ta hanyar jiragen amurka za ta fidda sakamakon wani sabon bincike mai zurfi da manyan hukumomin leƙen asiranta suka gudanar game da asalin annobar coronavirus da ta kashe miliyoyin mutane a faɗin duniya kafin ya shiga jirgin air force one don kai wata ziyara garin cleveland da ke jihar ohio da kuma yin jawabi a wata kwaleji a jiya alhamis shugaba joe biden ya faɗawa manema labarai cewa zai fiddawa jama'a sakamakon binciken da aka kwashe kwanaki 90 ana yi sai dai idan akwai wani abu da bai sani ba. Biden ya ba da umarni a sake duban binciken a shekaran jiya Laraba a daidai lokacin da ake ci gaba da yada jita-jitar cewa ta yiwu cutar COVID-19 ta fito ne daga wani ɗakin gwaje-gwaje na ƙasar China yayin da fadar White House ta yi alkawarin ƙara samar da bayanai da ke ƙasa. Biden ya kuma ba cibiyoyin gwaje-gwaje na ƙasa a Amurka. umarnin su taimaka wajen binciko gano yiwuwar lamarin ya kuma yi kira ga china da ta bada haɗin kai. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. inda za mu garzaya jamhuriyar Nijar mu ji yadda hukumomin kiwon lafiya da haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da cutar yoyon fitsari da kyamar masu fama da ita. Daga Yamai wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da rahoto. Akalla mata 700 zuwa 750 ne ke fadawa cikin matsalar yoyon fitsari a kowace shekara a Nijar. Lamarin da ake alakantawa da ɗabi'ar aurar da 'yan matan da basu kosa ba. Dalili kenan hukumomi da kungiyoyi suka fara dalili kenan hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu suka fara yunkurin karfafa ayyukan waye kan al'umma game da wannan matsala. Ni ce Basira Haruna na fito daga jihar Sanam. Ina shekara goma sha tara. A shekara goma sha hudu aka mana aure na samu ciki a shekara goma sha biyar na yi awo daga nan sana aka kai ni ƙauyen wajen iyaye na wajen aihuwa daga nan ƙura ta kama ni rallan karhe ƙarfe ɗaya na rana ba mu huto da gida ba sai ƙarfe ɗaya na dare saboda wurin asibitin yana da isa ba mu zo ba sai ƙarfe bakwai na sahi bayan ƙarfe bakwai na sahi ban aihu ba sai ƙarfe biyu na maraice ba a kan na aihu ba sai da aka hudda shi abin bai zo da rai ba daga nan suka bani sati biyu ni je gida bayan sati biyu na je gida sai na kamu da wannan cutar ciwon yoyon fitsari. Da take jagorancin wani gangami a asibitin kula da mata masu yoyon fitsari, jagorar yaƙi da wannan cuta uwar gidan shugaban ƙasa Madam Bazum Hadiza Mabrok ta yi tunatarwa game da matsayar da ƙasashen duniya ke kanta dangane da wannan cuta. Les droits des femmes ta ce 'yancin mata shi ma 'yancin dan adam ne kamar kowanne. saboda haka ya kamata mu tashi tsaye don yakar cutar yoyon fitsari ina kira ga dukkan masu hannu a wannan yaki su tashi tsaye don ganin an kawar da cutar yoyon fitsari kwata-kwata daga niger ganin yadda wannan matsala ke kara tsananta a wannan kasa ya sa hukumomin lafiya samar da karin kayan aikin tiyatar mata masu yoyon fitsari a cibiyar senate da ke birnin yamai yayin da a nan gaba kaɗan ake shirin samar da irin waɗannan kayayyaki a maraɗi mata masu yoyon fitsari kan yi fama da kyama daga al'umma har ma wasu dangi da mazajensu abinda ke jefa su cikin halin damuwa domin karawa irin waɗannan mata ƙwarin gwiwa su tunkari ƙalubalen rayuwa ƙungiyar kodeko mai zaman kanta ta buɗe wani sashen koyar da su ɗinkin tela madam ramatu mai yaƙi ita ce ke kula da wannan fanni yana musu yaƙi da wannan kallo da ake musu tunda suna akwai suna cikin matsala da yawa a cikin al'umma kallo zaman su kallo ne tashin su kallo ne to ne a cikin zama arme ma suna da matsala akwai an saboda waga cuta mazajen su sun yi watsi da su a gidajen su ma an an yi watsi da su amma in kana da aikin ka na hannu wanda ta ka ɗauki yaunin kanka dole mutum zai kama makamin ka in dai baka tara hannu ba ka roƙe shi matan da ke karbar magani a cibiyar ta cnrs 4 sun sha alwashin koyar da 'yan uwansu mata a karkara yayin da ɗaya bangare suka kuduri niyyar ba da gudunmuwa a ayyukan waye kai don rigakafin cutar yoyon fitsari aisa abubakar ta shafa shekaru takwas tana neman maganin wannan cuta ciwon mata duka mata ne da mu ma bamu san komai ba daga shigowar mu dai aka tada mu aka koya mu kuma mun ga sauyin rayuwa kala kala kamar inda aka waye mu mu ma za mu waye ma mata yan uwan mu da suke kawai za mu yi kira sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida sule yanzu bari mu leƙa najeriya inda a can kuma ake batun yaƙi da talauci mahmud ibrahim kwari gare ka Bayan dawowar shugaba Buhari karo na biyu a shekara ta 2019, gwamnatin tarayya ta sha alwashin fitar da 'yan Najeriya miliyan 100 daga tafarkin talauci. Akan ce ta sanya gwamnatin ta fito da tsare-tsaren tallafawa ƙanana da matsagaitan masana'antu da maɓullo da shirye-shiryen horas da matasa sana'o'i daban-daban tare da fitar da biliyoyin naira domin cimma wannan buri. sai dai a sakonta ga taron bita na masu ruwa da tsaki a hukumar kula da ƙanana da matsakaitan masana'antu ta najeriya wato smedan wadda aka buɗe yau a Kano kuma za a kammala a ƙarshen mako. Minista a ma'aikatar ciniki da harkokin zuba jari Hajiya Maryam Katagum ta ce annobar corona ta mayar da hannun agogo baya ga wannan aniya ta gwamnati. Daraktan harkokin bincike da tsare-tsare a ma'aikatar Alhaji Baba Gana Alkali shine ya wakilci ministar. Gwamnati ta yi abubuwa da yawa don a taimaka talakawa. Akwai survival fund COVID-19 palliative kuma akwai special interventions inda aka yi a fannoni da yawa a wuraren ministry of agriculture da su environment da su water resources policies na gamman duk akwai su a kasa. amma wannan annoba da ta zo na covid-19 ya dan mai da mu baya saboda haka mun sani mun tabbatar akan cewa akwai da talauci a kasar nan yanzu sosai amma za mu kokarta koya za a yi a collaboration na state government da local government duka a taimakawa kananan masana'antu sai dai darakta janar na hukumar ta su mai da mai kula da lamuran kanana da matsakaitan masana'antu dr duko umar da ya ce duk da wannan kalubale kwalliya na biyan kudin sabulu. Saboda wannan ne karo na farko wanda aka ba da tallafi a gwamnati wanda kuma aka ba da shi a buɗe ko ka san wani ko baka san wani ba za ka iya shiga yanar gizo ka nemi wannan tallafin kuma mun tabbatar da cewa duk abin da aka ɗeban ma kowace jiha 'yan jihar ne suka samu abin kuma mutanen da duk muka je muka yi maganganu da su sun tabbatar mana sun ga kudaden a cikin account ɗinsu tun daga program na payment na support na ma na biyan albashi da grant din da aka ba kanana da matsakaitun masana'antu da registration da aka yi masa na CSA a kyauta da dai duk sauran wa'annan programs da aka yi. Honorable Abdullahi Balarabe Salame da ke zaman shugaban shugaban kwamitin yaƙi da talauci na majalisar wakilan najeriya na cewa bayan mun ba su kuɗi muna biyan magani nawa aka saka musu nawa suka amfani da shi menene ya aka amfani da shi mun kira honorable minister domin mu ga yadda suke gudanar da abubuwan nan kuma muna kokari inda muka ga akwai matsaloli akwai gyare-gyare muna kokari mu kawo gyare-gyaren nan domin mu ga cewa an sauƙaƙa ko yanzu abin da muke da su shine mu yi kokari a sauƙaƙa ƙa'idodi da sharuɗan da ake more ma waɗanga kuɗaɗe da mai girma shugaban ƙasa yake ba wannan hukuma ta rage talauci domin ƙa'idon da ake sa za ka iske waɗanda ke cikin tsananin talauci ba za su cika su ba yanzu in kace sai an ba da account number an ba da bbn an yi kaza macen da aka karkara wadda suka buƙata kawai dubu uku dubu biyar domin ta ƙara inganta sana'arta kawo harshe ta dole a rage ka'idoji da sharuɗan yadda mutumin ƙauye kawai a maishe shi abinda muka so kawai a maishe shi ana buƙata a tabbatar da ga sunan mutum ga lamba ta ga wad ɗine ne ga constituency din shi ga hoto ne sai an tabbatar haka sai a bashi alƙalman baya bayan nan da hukumar mbs mai ƙididdigar al'amura a najeriya ta fitar sun nuna talauci na ƙara zurfi a tsakanin talakawan najeriya saboda matsaloli da dama suke har da ƙarancin ayyukan yi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria an gai da mahmud yanzu kuma ga rahoto na musamman al'umman kasar jamhuriyar kamaru sun fara nuna fushinsu kan yadda manyan magaraban gwamnatin kasar suka yi da ciki kan kudaden tallafi na corona wanda babban bankin duniya suka mika wa gwamnatin shugaba biya amma a halin yanzu dai kotun tcs waɗanda suke binciken manyan ɓarayin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ta yi wa waɗansu masu fala'aji a gwamnatin su 145 kilanye domin su amsa tambayoyi kan kudaden da suka amsa domin gudanar da waɗansu ayyuka a ƙasar wani ne ya sa sise ba manga ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar farin kaya kuma masu fafutuka na tabbatar da gaskiya da adalci da kuma hana cin hanci da karɓar eh, rashawa a gwamnatin kasar da hujjar kai ka ce wai mutane nisa ake tsoron faɗin suna ɗan aikin gwamnati da suka sace kuɗin ƙasan kamerun don menene a faɗe ta wato a kira kare a kira kule kule gaskiya a tafiyan da ake yau a ƙasan kamerun abin da ake ciki wato abin mamaki ne abin mamaki ne don me sa in ka ɗauka da yau a shekaru biyar kawai ka duba fa kudin wasan kullun da ake kira kan da za a yi su stadium ana maka maganan wato mil miliyar suka ɗauka suka cinye suka yi wasa da wannan eh, arzikin din ba yi masu magana ba suka kawo waɗansu project kuma na yin hanyoyi na yin su gadaje na yin su abin da ake kira peage electronic duk wannan suka cinye wannan kuɗin ne to yau kuɗin da suka ɗauka suka cinna ai ba wai kuɗin ɗin yana da yawa ba ne kuɗin ɗin guntun kuɗi ne kan wato akan za ka duba ka yi mai zura akan wanda suka fara ci amma da yake ba kuɗin ƙasan kamarun suka ci ba kuɗi ne wato da fund money na international wato tura masu ba ma eh, eh, ƙasashen talakawa eh, tallafi wannan suka ɗauka wato kuɗi ne an raba kuɗin ɗin guda uku an fara ba su kashi ɗaya aka ba su kashi biyu ba bai daɗe ba suka je tambayan kashi uku shi sa wannan famon ta international suke tambayan su cewa ya me kuka yi da wannan kuɗin ɗin na ɗaya kenan na biyu wato kuɗaɗe ne yadda suka ɗauka suka rarraba wannan kuɗaɗe ne abin mamaki ne abin mamaki ne don sa don yau in ka duba covid-19 wato ka duba kamar ministan wai da ake ce wai ministan wato sungullolin abin da a'a ba rashin lafiya ba ministan wato sungullolin jin daɗi hmm. wato ana kiran da faransa ta ministan loisir in ka duba 1 miliyan 600 miliyan da faransa fa aka ba sa fa yanzu ka duba a covid-19 a rashin lafiya minista kamar haka nan me zai da wannan kuɗi ne ka duba ministan su min wato ministan arzikin karkashin eh, kasa an ba shi shi ma 'yan miliyar san miliyon wato kuɗin nan ka duba a gaskiya ɗaukan kuɗin nan suka yi suka rarraba ba ba ruwansu da talakoki kuma mun san cewa yanzu nan da fund international ta yi tambaya ta ce tana so ta san cewa wato a bada haske a wannan magana mun san cewa ba za su bada wannan haske a magana ba za su nemi wanda a cikin su wanda hankalin su bai kamu ba ko kuma da suke da matsaloli da su su ne za su dauka su bada su a cewa an kama su amma a gaskiya wato abin din abin tsoro ne me yasa abin tsoro ne wannan kudin talakoki kudin mutuwa kudin wato kamar marayu ne kuka ɗauka suke ɗauka suka ci akwai ministan da bana son kira sunan shi ya sayi maka mota wajen miliyar eh, eh, eh, rabin miliyar yana jin daɗi wato abin da muna jira wato chambre de compte a kasan cameroon sun fara fitar da wato sunayen su manya-manyan entreprise wato da suka dauki wannan eh, wannan kasuwa haka ake kira kasuwan da suka kuma ka bangila eh, ka duba kuma abin da yake nan da mamaki a cikin wanda aka ba su wannan bangilan din akwai wato kamar ka je ka bude eh, wato entreprise ka ka gane ba Eh, kamar ranar ladi alamis a zuwa baka wato wannan marshe public din da take nan wato kamar san miliyar ka je ka duba wato a cikin respect ma wato a cikin ya ake kiransa wato a cikin wato matsayoyin ma kamfanoni duk wannan babu respect sun ba ma abokanin sun ba ma yan uwansu sun ba ma wanda muka shina suna da yawa to amma abin da muke tambayan wato shugaba mai ƙasa fulbiya ya ba da gaskiya a wannan hanyar don wannan maganar nan ba magana mai daɗi ba ce suna cin kuɗin ƙasa sun lalata ƙasa amma wannan kuɗin da fonmonte international ta ba su na taimakon talakoki suka ɗauka kuma suka ci kai bara mu ko Allah bere bar su ba. Ali na shi ma dan adawa ne na jam'iyyar sdf ta Nijon Furundi shi ma ya ce ga hangensa. haka zalika alhaji abakar garba dan jam'iyya mai mulkin kasar ne ta ldpc ko cpdm ta shugaba biya shi kan ya ce ba a nan gizo ke saka ba ai abin da yake faruwa a kasar mu na kamaru na dangane da wannan kudin cutan cutan tikewan numfashi da ake kiran shi covid-19 na ya zama wato babban ungurmin sata da gwamnati gaba daya suka hada suna suna wulakanta bayan Allah ban wofi ba yanda za a yi a ce turawa sun turo kuɗi taimako na taimaka ma talakoki masu cutan wanda ko waɗanda cutan je hana su yin wani kasuwanci a taimaka musu su samu suna ci abinci kafin dai cutan ya fice a su kasuwanci ku rarraba kace kace ku rarraba awal barin gaya maka biliyar biliyar 200 ne fa aka ba su yace shekara uku gwamnatin kamaru ta yi tana tanadin takardu saboda a samu a cikin wata kungiyar ake kiranta ppta aka ba mu bashi da 250 shekara uku muka yi muna wannan takardun na nuna musu wato na kawo hujjojin da za a bamu wannan aka bamu wannan bashi amma wannan a wata daya aka baku biliyan 200 biliyan 200 200 miliyar aka ba su suka cinye shekara su aka rarrabawa suka yi awal gang nan na dala ɗari suna sayan shi jika goma sha bakwai gang na dala ɗari suna sayan shi jika goma sha bakwai ministoci da dama abu aka juya abu kaga yanzu aka ce maka maga takarda eh, shugaban kasa bai da magana akan waɗansu ministoci domin shugaban ministoci shine premier minister shine komai da komai ya juya ya mallake rike wannan abin a hannun shi ya zama shine komai da komai to kaga irin waɗannan al'amari awal ba za mu gaji da magana ba mu yan adawa ni kuma ba za mu gaji da faɗa ba in haka za a tafiyar muna da kamaru ne za a gaji mun fito za mu fito da kwayinmu da kwarkwatan mu kaf za mu fito mun gaya musu gaskiya al'amarin nan da daidai ba sab za mu fara tsayawa a nan kafin kuma in sake turo muka wani alhaji garba abubakar dan siyasa ne na jam'iyyar ndpc mai mulkin kasar ta shugaba biya ga abin da ya labarta mini kamar da kake tambaya shine mutane da yawa suke irin nasu maganganun akan wannan zancen wanda za a kira shi covid gate eh a yanzu hakan nan dai ba a kama kowa ba amma ana tuhumar mutanen da suka tafi da wannan kudin abin da ke ciki wa'anda aka samu cewa sun mugun aiki da kudin ko kuma sun cinye kudin su ne za a kai su gaban kotu kotu ya musu eh, shari'a amma har a yanzu ina sake nanatawa ba wanda aka kama amma suna tafiya eh, tribunal criminal special ana auditionin su ana musu tambayoyi suna kawo bayanai kuma yadda suka rika tafiya da kuɗin eh amma ba kama kowa ba don mutane su daina yawan surutai cewa an kama wani an kama kuma kaga duk da wannan surutai da mutane suke cewa ba za a ba wa kamaru kuɗi ba ita kanta form monetary sun sake ba wa kamaru kuɗi to kaga nuna musu ake kamaru ne ta take bincikenta wannan wasikan su ya zo ya ya ya ya samu binciken da da mai kasa ya saka ake yi ne ina tsammanin mutane su dinga hakuri su nemi bayani mai kyau tukuna kafin kafin su soma eh, tura labaru haka na a iska. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Gade maganar ta zo. she shirin wasanni. Wasanni a takaice. kwamitin gani da idanu wadda ƙungiyar kwallon kafa ta duniya fifa haɗin gwiwa da kungiyar kwallon kafan nahiyar afirka cap suka aiko ƙasar jamhuriyar kamaru domin su ganewa idanuwarsu ko ƙasar za ta iya kammala ayyukanta na filayen da za a buga tamola na ƙasashen nahiyar afirka a ƙasar a shekarar biyu ta baɗi sai dai hukuman ba gamsu da irin ayyukan da gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru din ta tabbatar ba amma yanzu haka sun miƙa wa gwamnati watanni shida domin ganin cewar sun kammala duk ayyukan da ya wajaba a kansu na ya bis da wani matashi wanda yake mai sha'awar ne a ƙasar ta jamhuriyar kamaru mai suna isa adamu ya ce shi kan a wannan ayyukan da ake gudanarwa akwai sauran rina aka ba matsala ma akwai matsala babba musamman ma yau na gani kwana biyar da na dawo ya hunde ita babban fili mai ɗaukar suna mai ƙasa folbiya uh, eh, inda za a yi wasan farko mai suna olimbe ba ma kammala ba ba ma kammala ba musamman ma ayyukan da suke ce ya kai eh, kaso talatin da biyar shida bai ma kai ba don hanyar shiga wannan filin wasa wallahi malawal lawal bai ma kama da inda za gayyaci wasan eh, cin kofin afirka ba allah hanya ma eh, hanya na zuwa amadu aijo in kun tasho mobile resource domin ni a resource nike in mun tasho mobile resource na zuwa ganin wasa a madu aizo akalla sai mu minti eh, sai mu hawa daya cikin taxi kamun isa ba wani nisa yake da shi ba eh, rashin hanyar da bamu da shi a kamaru ne a yanayin da na gani ban ce ba musamman ma lokaci na da karanci abin na da wuya na da wuya ba dama kuka na yau ga gwamna kamaru gara su yi ƙoƙari su share mana hawaye an san a da an ce kamaru ita ce eh, su za a ɗauka a maganan bol a nan afirka kamu a ce najeriya ko afirka ta ko ko ghana kamaru idan an ce kamaru an san wasan balon eh, wasan bol eh, samuel eto da mila roje ne gara su yi kokari su nuna mana cewa eh kasu ba mu kunya su samu su kammala wannan eh, filin wasa mai ɗaukar suna mai ƙasa da hanyoyin da ba su gyara ba amma rubuce sun ce sun yi amma ba su yi ba gaskiya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya isa Afirka ta kudu yau Juma'a don wata 'yar gajeruwar ziyara inda zai tattauna akan batun samar da rigakafin COVID-19 ga Afirka a cewar jama'ai. ana sa ran 'yan jam'iyyar republican a majalisar dokokin amurka za su dakila yin wata doka da ke nema a kafa wani kwamiti da zai yi bincike a kan mummunar tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin kasar ranar 6 ga watan janairun da ya gabata da nufin hana zartar da sakamakon zaben da shugaba joe biden na jam'iyyar democrat ya kayar da donald trump Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi barazanar mai da martani akan duk wani takunkumi da tarayyar turai ta sanya mashi saboda gargaba wasu 'yan gwagwarmayar adawa su biyu bayan da ya sa wani jirgi da suke ciki ya sauka birnin Minsk akan dole a farkon wannan makon. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa saƙon murnan Sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga iyalan Farfesa Sambo Wali Junaidu na ɗaurin auren 'yarsa Asma'u Abba Muhammad da angonta Musa Yusuf Jiga da za a yi ranar Lahadi 30 ga watan Mayu idan Allah ya kai mu. Wanda za a yi a fadar mai girma wazirin Sokoto da misalin karfe goma na safe. yanzu a madadin maryam dauda ta taya ni gabatar da shirin da julie l gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri.